ce uskuru ni'matiya ku tuna ni'mata allati an'amtu wadda ni ni'imtar alaikum gare ku bi ta'limi ma la ya'lamu gairukum da karantar da ku abinda wani ku bai sani ba Allah ya muku ni'ima wa idraki zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallama da kuwa zamanin manzon Allah don haka Allah ya muku ni'ima tun da an karantar da ku ilimin da wani bai sani ba in ba ku ba sannan Allah ya ni'imtar da kuwa da riskuwar zamanin manzon Allah idan ya zama haka ne muradi ga wannan tafsiri au ala aba'ikum min al-inja'i ko kuma ni'imar da Allah ya ga ubannanku na tsar da su min fir'auna daga fir'auna ufalqil bahr da keta kogi wata zalilal gamami da inwa girgije wa gairi zalika da wani wanga da an tashkuruha ku gode mata bi da'ati da min da'a wa'ufu bi ahadi in cika da alƙawalina wa'ufu ku cika bi ahadi da alkawali na? alƙawalina bikinabin nawahi da nisanta hani wa imtisal al-awamir da kama uburni wa minhu al-iman bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama daga ciki akwai imani da annabi muhammadu wa'ufu bi ahadi yuqalu ana cewa aufaita ka cika bi shay'in da abu za ba lagata in ka kai matuƙa fi itimami ga cika shi aw huwa lidul gadari ko kuma cikawa shine kishin zamba wal ahadu shi ko abinda ake ce ma ahadu al ihtifaz tsarewa bishe da abu halin ba da hali hali bayan hali in kun cika wannan alkawali ufi ni ko sai in cika bi ahadikum da alkawalinku da ni gare ku allazi ahatuhu wannan na alkawta shi ilaikum zuwa gare ku min as-sawabi na bada lada alaihi akai bi dukhulil jannati shiga aljanna wal ahadu bahu. ila muahidi wal mu'ahada wato shi alƙawali ana ilabta shi zuwa ga wanda an kai alƙawalin da shi da kuma abin alƙawali wala allal awwalu mudahun ila fa'ilin wasani ila maf'ulin والظاهر أن كليهما مضاه إلى مفعول والمعنى أوفوا بما عاهدتموني alaihi kenan abinda an ma'ana a ku cika bi ma'a hattu muni ga abinda kuka yi alkawali da ni shi alaihi kansa akwai alaihi wuri min al-imani na daga imani da annabi Muhammadu wa da'ati da da'a ufi bi ma'a hattukum ni ko in cika da abin ne muku alkawali min husnul isabati daga kyakkyawan sakamako wa iyaya ni ni kadai in kuntum rahibina shay'an in dai hakun ga kuna jin tsoron wani abu to wa iyaya irhabuni ni ku ji tsoro da kenan wannan ya zama ya ba da fa'ida takhassusi daga iyaka na abu in kun shai'an, rahibina shay'an fa iyaya hafu hafuni ku ji tsoro na fitar tarkil ga barin cikawa da alkawali wa gairihi duna gairi kenan kuma bayan wani na wa nasibu iyaya mahzufun dalla alaihi farhabuni li'annahu qad ahaza maf'ulahu wa hiya liya'u al-mahzufa huwa akadu wannan yahi karfafawa fi ifadati a cikin bada fa'idar sa na at-takhsis yahi bada fa'ida min iyyaka na abudu Limafi fihi don abinda a ciki Ma'a taqdimi na daga gabatarwa min takriril maf'ul fa'ul jazaiyya kenan an maimaita maf'uli in kuntum rahibi da shay wa iyaya farhabuni sai aka zo da fa'u kuma fa'ul fujaiyya addalatu ala ma'ana sharƙi. wadda ta gwada bisa ga kumsawar magana ma'anar shar'i kama ƙarar na awalan to Allah ya magana abin da ake ce ma irhabi tsoro war rahabatu mi ake ce ma rahaba khawhun ma'ahu taharuzun shine rahaba tsoro tare da shi kuma akwai tsatsarewa kana jin tsoron abu kuma ka tsarewa da abin nan bai maka. wal ayatu wannan aya mutadammina ta kumsa lil wa'di alkawali wal da kici addalatu mai gwadi ala jubu shukuri bisa gwajabcin godiya wal wafa'i bil cika alkawali kuma aya ta gwada wa'annan mu'mina yambagi Allah ya khafu adan illallah ta'ala shi mumini ya kamata kada ya tsorci kowa in ba Allah ba shi shi kadai wa aminu wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa وإياي فاتقون وآمنوا بما أنزلت كما الله يأتي كتشيغ بردوغي وعلى إيماني أبن نفسوكر من القرآن من القرآن حال كونه مصدق أن ماما أكو domin qur'ani yana mai gaggauta wa abin da a tare da ku min at-taurat na daga attaura fi tauhidi a cikin tauhidi wa nubuwata da annabta wal qisas da kisoshi wal mawa'idi da kafi wal adl bainan nas da kuma adalci tsakanin mutane wannan hayu anil ma'asi da kuma hani gabanin sassaɓa ma Allah wal fawahish da alfasha wa ma'akum ma'akum nusiba ala zarfiyya wal amil fihi al istiqrar wala takunu awwala kakku yadda ku zamo harkon hizbun au fariqun wani gabri kafirin bihi wanda ya kafirce mu qur'ani da Allah ku zama farkon waɗanda su suka karkin Qur'ani ne ahlul kitabi da daga mutanen littafi li'anna man khalfakum don wanda a bayan ku taba'ul lakum mai bina gare ku wa ismuhum layhinsu alaikum za a ɗora shi gare ku bal yajibu an takunu yana ba. ku kasance awwala mu'minin bihi farkon da imani da shiya tukun bihi domin sanin ku da kur'ani wadamiru fi bihi a'idun ala muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa qila alal alqur'ani don haka ko dai a ce ya koma ga annabi muhammad ko a ce lamiri ne ya koma alqur'ani wa qila ala tawrat li'anna sifatu muhammadin wa kaseeran mimma yaqulu fiha domin suwar annai muhammadu da yawa ana farfadata cikin attaura wa man kazzaba wa man kazzabahu duk wanda ya karyata qur'ani ko ya karyata annabi muhammadu to kazzaba taurata ya karyata attaura wa awwal da yace awwala lidul akhari wazanuhu af'al fa'uhu wa ainuhu wani. da fa'in fi'ili ne da inin fi'ili duwa wawuna amma inda si ba wai wala mai tasarar min hafi ilun kuma fi'ili bai yi tasaruhi gare shi itilali saboda samun wani dalilin illantuwa itilali fa'i domin fa'unsa mutallata wa ainihu da kuma aininsa wa ƙarar kufiyu da au an min wa'ila naja ya tsira ubdil alhamdatu saniyan wawan mabtuhatan wa udjimal ula fiha don haka wajen su kufawa awwala inna aw aluna ko ko wa ila amma ma'ana ta naja don haka Allah ya ce wala tashtaru kada ku yadda ku hurhura tastabdilu ka ku canza bi ayati da ayoyi na samanan yan kuɗi kalilan yan kaɗan na waɗanne ayoyi Allah allati waɗannan fi kitabikum da a cikin littafin kuma na ati muhammadin na sifar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama aw bil qur'ani ko kuma ga Alƙur'ani wal imanu da yin imani bil ja'i bihi da wanda zo da shi to Allah ku canza sama ku in kalilan yan tsino wadan yasiran musanya ya kadan na min duniya ai la taktumu ka ku boye shi la taktumu ha ka ku boye ta hawa dan tsoron huwati kubcewa ma tanalu ma tanalu hu abinda kuke samu min siblatikum ga talakawanku minar riyasa na shugabanci wal mal da kuɗi aw minar rusha ko ko na rashawa allati yuhadifuna al wanda suke tantance gaskiya wa yaktumuna suna ɓoye gaskiya biha don wannan yan kuɗi wa عن هذه الثمن wato son shugabanci wanda zai sa a tsayawa ga gaskiya ko son kuɗi an yi ibararsa da samanu muwafaƙatar labzi, ishtarau don yi muwafaƙa da labzi na wala tashtaru in can da an yi magana to wata aya Allah ya ce fa iyaya farhabuni wagga aya Allah ya ce wa iya iyaya fatakuni ni ku tsorce ni wannan ya nuna hawa hawa na habu ni ku yi tsoro rafi zalika cikin wannan nuna gari ban da wani na rabu kama ta kaddama ai fatakuni bil imani ku tsorce ni da imani واتباع الحق لبين قسيا والإعراض ببجريوا عن الدنيا قبل الدنيا إن تكي كان يكو قبل بين الله ولما كانت الآية ولما كانت الآية السابقة مشتملة على ما هو كلمة بادئ lokacin da aya farko ta zama ta hada abin da zan kamar farko na lima fi ayatul sani ga abin da a cikin aya ta biyu fi ayatul sani ga abin da a cikin aya ta biyu fussilat sai an ka zo ƙarshen aya bin rahabati wa iyaye farhabuni allati hiya muqaddimatu taqwa wato irhabi shi an muqaddima ta jin tsoron Allah wal hadabu biha magana da wannan aya fa iyaye farhabuni amma al'alimi wal muƙallidi ya game malami ya game muƙallidi wancan fa iyaye farhabuni amarahum Allah ya umurci mallamai da masu sauraren mallamai duk suruki da shiga hanyar Allah wal khitabu bisaniya magana da aya ta biyu lima khassa ahlul ilmi don abin da ke banta mutanen ilimi amarahum bit taqwa sai Allah umurce su jin tsoro ne allati hiya muntahaku wanda shine shine karshe taqwa ita ce karshe summa alafa alama ta ƙaddama. sani a dafi ga abin da ya gabata shine zancensa wala talbisu ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ولا تلبسوا كذا كغرويا تخليده كذا كغرويا الحق قسيا الذي أنزلناه alaikum wadda mun ka ji suwa zuwa gare ku bilbadil da ƙarya kar ku garwayar da gaskiya da ƙarya Allah zai tugayyuru na hu wanda kuke cancan zaki wata kasari una ku ƙaƙa shi wata ku rubuta shi hatta la yumayyiza har ya zan ba a yarabewa bainahuma tsakanin su kakku gama kari kakku gama gaskiya da ƙarya har ya zan ba a wanwance gaskiya da ƙarya aw ta ji alu alhaƙa multabisan bi sabab al-khalq ko kuma kakku sanya gaskiya ta cuɗanya domin an haɗa ta da ƙarya allazi taktumuna huwa da kuke rubutawa fi hilalihi tsakiyar abin da kuke rubuta na littattafan ku aw taquluna ko kuna fadar sa fal ba'u lil isti'anati aw sababiyya qala abul aliya abul aliya ya ce taqulu al yahudu hudiyawa tana cewa muhammadun nabiyyu mab'usun annabi muhammadu annabi na abin aikowa Allah ya aiko annabi muhammadu lakin ilal arabi la ilaina sai dai zuwa ga laraba an ka aiko shi ba zuwa gare mu ba ka ji ganin magana an haɗi fa iqraruhum bi ba'si haqqun iqrarin su da aiko annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gaskiya na wa qawluhum la ilaina cewa amma ba zuwa gare mu wannan ƙarya ta intaha to mu abinda muke nema nan cewar sun kai annabi Muhammadu mabusun wal haqq ma shahida bihi al'ada abinda a gaskiya abinda makiyin kai shi dai karshe wala taktumul haqqa kakku yadda ku koya gaskiya shine na ata muhammadin fi taurati bi qaulikum da zancen ku la najidu fi taurat sifati muhammadin ba mu samu cikin asara ba sifar annabi muhammad wannan ƙaryata wa taktumu mazlumun ma'luhu ala talbisu أو منصوب جواب للنهي بالمال عن والواو للجمع على معنى لا تجمع بين لبس الحق بالباطل وبين كتمان الحق abinda ake magana kakku hada tsakanin cuɗanya gaskiya da ƙarya tsakanin ɓoye gaskiya wa an tumta alamuna annahu haƙƙun alhali kun san gaskiya na wa'annakum suna, ku masu tudan yawa ne katimuna masu boyewa na fa innahu aqabahu la yamuni amma inda ba ku sani ba wannan daban fa innal jahila kari uzaw jahili aka yi mai uzuri dan bai sani ba walamma amarahum bi usulil islami lokacin da Allah umarce su da tushen musulunci amarahum sai Allah umurce su bi huru'ihi da rasa musulunci sai an yi umarni da tushen musulunci sannan ai umarni da rishi ne ni an rishi fa qala adiban alama ta kaddama na'am wa aqimu as-salata wa atu az-zakata warka'u ma'a an yi umarni da tsaye da tauhidi da sanin Allah da gaskiya wannan shi ne tushen musulunci ni a reshen musulunci wa musu salata ku tsaye da sallah sallah tana cikin reshe daga cikin rasu musulunci wa atu zakata ku da zakka ai wata irin sallah salatul na ku tsaye da sallah irin sallar musulmi wa zakatahum da irin zakan musulmi fa inna gairahu ba lalle wata sallah da ba sallar musulmi ba kala salata kamar ba sallata ba wala zakata kamar ba zakata ba ni ake ce ma zakka wa zakatu min zaka zaru nama iri ya ƙaru ai ya daɗu li'anna ha domin hidda zakka yastajlibul baraka yana jawo albarka fil mali ga dukiya au min zakatin ko ko yana tsalkake dukiya kenan an samu daga zakati a daharatu ha don zakka tudahirul mala tana sama dukiya tsalki wa sahibahu tana tsarkake ma'abucin dukiyar min al-khubus wal bukhl na da kazamta da ruwa ashe wanda bai zakka ko wanda yayi wanka da kashi bai yi kazamta ba in kaje sun ce ai kazami na bai zakka in sa hukunta tayi kala zakata kala zakata kala zakata kala zakata ka ɗibi dukiyar ka ba su wanda duba wanda bai cancanci zakka ba ka sai ka ɗibi dukiyar ka ba shi ka ɗibi dukiyar ka ba shi Allah ya tsara wanda aka ba ya an hagwamce musu to ba ta yi ba eh. mm. Allah ya sauƙaƙa <laughs> warka umar raki'ina Muhammadu wa ashabihi ku yi ruku'i tare ba su yi ma'ana ku sallah tare ba su sallah annabi muhammadu sabansa li'anna yahuda domin hudiyawa la ruku'a fi salatihim suna sallah amma ba ta da ruku'i ai da sallah da kaji an ce suna ba ta da ruku'i ai aslimu wa amilu amalan islam ku musulunci ku aikata aikin musulunci au ko kuma wasu ruku an kemanta ruku ruku'i annahu as'alu alaihim don ya haiko mi nauyi akan su fil jahiliya Allah sauƙaƙa Wani zala a aya gaba ta jida fi akhbar al madina a cikin wato akhbar al madinati wato ruhban ruhban abin da na madina hibru hibru manyan malaman suhudiyawa wa kanu na sirran sun suna cewa ɓoye sai sun shiga da mutum ɗaka. liman na san wanda suke wasu nasiha na akar bayan yan uwansu wa azziqain da abukansu wane ce na ina da bukata da ke tahu gajiya sai an shiga daka sai su yi musu nasiha boye bitti ba muhammadin ce ba Allah nan ku bi shi wallahi gaskiya shi to kai wani hausa ta mu ya kare wai bai hude wallahi ya kwashi abin da min so kai ce ah, bar dai suna nasiya ga su da ƴan uwansu da abokaninsu da bi anai Muhammad wala ya tabi'una su wasu bi ne wa ya'muruna bis sadaqati suna umurni ta ai sadaqa wala ya tasaddaquna su ba su wa ra'utu bis sadaqati azu sur sadaqa li furqu wa dusrabata khanu fiha sai su yodara ciki bahude kenan wato yana daga cikin ɗabi'a yahudanci a ba mutum abu shi ya ɗauka ya ba wanda an ce a ba ɗabi'a yahudanci ta wane na amungo kai ma wane sai ya kibai buhude kenan na riga Allah zai sawaka runan nasa yanzu ku hudiyawa a tamurunan nasu bilbirri kuna umurcin mutane da aikin alkhairi alma'aruf, imanin bi muhammadin wa gairihi watan sauna anfusukum kubar kanunku na ha wala tamuruna ha bihi kun ce abi annai mamur amma ku kunki kuma wa antum tatluna kitaba kuna karanta littafi na at-taura tawbiqun wa tamkitin zargi na aka yi musu ai a taurata wa alwa'idu ala mukhalafati alqawl amala. cikin at-taura akwai kaci ga wanda aikin sa wanda zancen sa sa ba aikin sa kuma akwai zargi ala al akan yaudara wa tarkil bir da barin nagarta shin afala ta aqilu da su'u fi'ilkum don mi ba ku hankalta muna aikin ku na ku dawo domin ka ce ma mutum ya aikin kwarai kai ka ƙi na kwarai to ba har ka hankali ta ba wa jumlatul nisyan mahallu istiwam al-inkari ay at-tawbiq ala tarki al-amal la ala amri bihi wato zargin da an kai musu an zarge suna akan barin aiki ba don umarni da aikin ba domin da ya aiki da umarni da aiki duwa baina ka faɗi gaskiya tilas ɗin kana ka yi aiki da gaskiya tilas ɗin kana to in ka faɗi gaskiya ba ka yi aiki da ta ba ka kada wajibi guda ba kai guda ba tare rabin aiki amma in ka gada duka ka ƙi to kana kasa duka li'an al'amuru bil hasni don umarni da kyaukyawa hasanun abu na mai kyau wa in lam ta'mal bihi ko baka yake da shi ba lakin qalla ma nafa'at mau'izatu man lam ya'iz nafsahu sai dai wa'azin wanda bai wa'azar da kansa ba kaɗan da take amfani abinda za ka cewa a yi ya zan kai kanai abinda za ka cewa a bari ya zan kai ka bari la tana an hulukin wata ati mislahu arun alayka idza fa'alta azimu yayi kaɗan na kware amfanin wa'azin wanda bai wa'azu ba wal birru ba an ce a tamuruna nasu bil ba to menene a tawassu yalwatawa ga alkhairi bi jami'i jami'i da'at da tara dukkanin da'o'i wani zaƙi fi salasatin don haka an kace a cikin uku fi ibadatin lahi wa mura'atul aqaribi wa mu'amalatul ajanibi wa nisyanu sahawi wa mu'amalatul ajanibi don haka an yi magana wajen bauta ma Allah shi shi kadai da tsarewa ƴan uwa da mu'amala da mutanen da a gehe waɗanga abubuwa guda uku an yi magana a kansu wajen ɗa'a wa Allah a same ka ka duƙuwa kana wa Allah ɗa'a wajen abin da shi ‘yan uwa dangi to ka tsara hukuku nasu kowanne ka riƙa shi gwargwadon ya da yake to sannan mu'amala da waɗanda a gehe waɗanda ma ba ‘yan uwa ba ka a ce ba ka da daɗin a taso ma ka a ce magana ka ba ka da daɗi ga jama'a an ta ƙari waɗanga abubuwa guda uku su aka so mutum ya zan mutum in babu su mutum ba mutum na ba Allah ba mu ikon tsarewa A atamuruna nasu bil birri wa tansawna wan nisyanu abin ake cewa A sahau. wa asaluhu at-tarku illa anna sa yakunu lima alimahu al-insanu wato abin da ake ce masa sahau. yana zamawa ga abin da mutum ya sani kuma yana zamawa ne malami alamu ga abin da bai sani ba sahau kenan wani siyan ma uzi ba ba'a da huduri abu ya zo maka ka sai ka yi sai kan manta sai nisance ka wannan shi ake ce mani siyan mantuwa amma rarkanuwa tana iya zamawa ga abin da mutum ya sani da abin da bai sani ba muna tare da kuwa wakila bil akasi wa bil ayati al amru kuma cikin ayan nan akwai umurni bi shuhudu salatil jama'a da halartar sallar jam'i wala ma amarahum lokacin da Allah umurce su bima shuq alaihim ga abin da yake wahalsuwa gare su min tarkin riyasa ga barin shugabanci wal iradi bi jirwa anil mali ga barin kuɗi adalahum sai gaggautar gare su bi kaulin zancen sai ce wasa inu wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in wasta'inu Allah ya ce ku nemi gudunmuwar taimako ala umurikum wa ijikun da bukatocinku da saboda da hankuri wato in mutum na son ya nasara duk abin da aka gaba gare na al'amari to kai sa gaggawa shi hankuri duk abin da hake son ka cimma nasara gare shi in ka sa gaggawa kana kwaramniya wala ka mata wannan nasina na qur'ani kuma ce na sai ya ga wanda za a yi yi gaggawa kaka gwada kana so ka kyale ka awo menene hankuri hamsin hamsun lin tsere rai alama ta karahu bisa abin take kyama abin da kana ganin awa kana kyama ta yana cutar da ke, kana ganin ana so a iza kai gaugawa ka ce a ku ya hankuri ko yi hankuri sai ya ga abin da ya kaso wa minhu daga cikin hankuri akwai a tawakkul ala Allah dogara ga Allah intizaril najhi wal faraj a cikin neman biyan bukata da kuma yayewar damuwa wala duk abin da ya faru ka dogara ga Allah sai Allah ya biya ma bukata kuma wala ya damu ka sai Allah ya yi ta amma in ka ga gawa sai Allah shi to sai kai kuma والصلاة da sallah bi an tusalluha sabirin alama ya yajum fiha min al-ikhlas ku yi hankuri akan sallah ku sallace ta kuna masu hankuri akan abin da ya wajaba cikin ta na daga farfarta ubangiji wa daf'il waswas da tun tunkuɗe waswasi wa ra'ayil khushu'i da tsarewa kankan da kai wa sihdari da kuma halartuwa da ilmul qiyam bayna yaday Allah sanin tsayuwa gaban zatin Allah a bara da hadis zikiri Allah ya ɗayanta sallah da ambato nan ta'aziman da sha'aniha domin sha'anin sallah ba ƙarami bane babbana wal jami'a don sallah ta haɗa anwa'ul ibadatin nafsaniyya wal maliyya duk abin da ya shafi nau'uka na ibada na sai an wahal da jiki da dukiya sallah ta hada su ba a sallah zindir sai ga wanda ta takire ma ba a sallah ba a sa ruwa an kai alwala ba ko ana yi kaga shi kenan kuɗi sun shigo sannan sai jiki ya motsa mina daharati na daga tsarki wasatar al'aura da sitar da al'aura wasarhu mali da kuma karkatar da dukiya a cikin waɗanga wa tawajjuhu da fuskanta ila al-ka'abati zuwa ga ka'aba wal ukuhu da duquwa lil ibadati ga ibada wa izharul khushu'i da bayyana da tsoron Allah bil hawa bil jawari da gabuwa wa ikhlasin niyyati bil qalbi da farfarta niyya tsarkake niyya da zuciya wa mujahadati shaytan da kokari da yakin shaytan wa munajatil haqqi da gana da Allah wa qira'atul qur'an da karatun alqur'ani wa takallum da magana bi shahadatayn shida duk Allah dai aka bauta ma annabi Muhammad manzon Allah na wa kabwan nausu da kan gyarai anin adaye baini ba a cin abinci ba a sarwa da iyali cikin sallah cikin sallah muka magana wa fil hadisi ya cikin hadisin manzon Allah annahu alayhi salamu kana idza hazabahu amrun ya al'amari ya damar da manzon Allah ba dar ila sala annabi na gaggawa zuwa ga sallah don haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo shi sallah in sallah bayan ya gama sallah sai shi roki Allah bayan an gama sallah aka roƙon Allah cikin masallaci eh? in ka ga masallaci ka roƙi Allah wa yajuzu an yuradu biha addu'a kuma yana yiwuwa a yi da sallar nan da ake magana din ana nihin addu'a wakila al shadab wani kauli na tafsiri an ce magana ga ana yin talilahu yahudu hudiyawa lamma lokacin da hubbu hubbu lamma lokacin da asharahu zuwari wa hubbur riyasa da son shugabanci a ƙahum ya hane su an imani gaban imani su yahudu umiru bi sabr sai an ka umurce su da hankuri wa huwa sabr shine azumi ila annahu yakasuru shahawa don azumi na kare shawa wa sala an ka umurce su sallah anna hasurusul khushu'a tana gadar da jin tsoron Allah watan tilki tana kore girman kai sallah na kore girman kai wa ha? lalle ita sallah wala kabiratun abuta mai nauyi saqilatun mai nauyi ta illa alal khashiina sai ga mahujin tsoron Allah asakinina masu kasancewa ala da'ati wa ga da'a wa tahunu alayhi sana a gare su li tawqu ma madkhila lahum domin suna saurara abin an ka aje musu wal khushu' tun ake ce hushu'i ba an ce illa alal khashiina ba tun ya hushu'i abin da hushu'i hay'atun wata ƴar kamata fi nafsu ya faru min ha hay'atun hay'atun hay'atun mujara wata ƴar kamata fi nafsu gare faru min ha yana bayyana gare ta alal jawari akan gabubuwa sukunu ne nutsuwa wata wabu da kankan da kai wal khushu faru fil jawari khushu yana bayyana cikin jawaru gabubuwa kama anal hubu kama yadda ke ƙan da kai huwa lilu shine tausayawa wal inqiya da jayuwa ya kunu fil qalbi shi ko ne ya zama cikin zuciya mhm. eh eh awo wallahi raka'a biyu ta sallah ko ta nahila wanda ba mun ji tsoron Allah ba dole ne ta gaji bai yi yanzu wani na azaba kai ne wahala in an kai kiran azahar na wallahi yana ya tashi shi ta tasha ko da yake zuwa can an gama azahar na an gama ya dawo ya so ya zauna a hira don kashe sallah raka a gabu shi raka a ga hudu shi alwala aitar shi bai iyawa ya su shi waka wahala tsiya ne ma shi tsohon Allah ba ta nauyi ko daɗi bai shi in bai ba amma mun zauna da wasu mun zauna da wasu in an kai kiran sallah sai su ta sai su yi kasuwa da shi yamu muna yara da sai su yi kasuwa in sun kai kasuwa an gama bida da aka kasuwa a zuhur in an sai su dawo wani suka zakwana a yin sallah can ma sai a ga a can su yi sai su zauna in an kai la'asar sai ta sai su yi mashaya sai su zagayo sai sun biyo ta wuriya kame a al'asar sannan sai su da kuma su zauna magariba ko da aka magariba wannan suna gida wurin kintu eh? a kowa bai zama ne koyo ina kun ya zauna lahiyar jama'a bai zaunawa ana sallah ya zauna ina sun zama lahiyar jama'a ya yi kaɗan hmm, ba shi yiwa eh sai ya kuka mun san su suna nan jikokin suna nan zaka waɗe suna nan wayan su yin sallar kwarai ba su iyawa wallahi gado sun kai mun san su suna nan mun san su wallahi eh ban faɗa ma mu karatu ni wanka budai allazi ne zununa ko sauran kuta ta yi to suna an kace illa alal kashi ina suwa na allazi ne ya zunnuna waɗannan da sun ka tabbatar yi yuqinuna annahum mulaqu rabbihim bil ba'thi ay waka liqa Allah suna sauraron haduwa da ubangiji wa nail ma inda da samu abin da agun Allah wa innahum lalle wa annahum suwa raji'una masu koma na ilaihi zuwa ga Allah fil akhirati fa jazihim bi amalihim falzalika irtadu biha wa bi ghairiha hatta inna minhum man yastalizu biha akwai wanda bai jin dadi sai ya sallah mai dadada da sallah ƙala alaihi salam waju ila ƙurata ainihi sola annabi ya ce an sanya sanyin idanuna a cikin sallah to nan za mu kwana ya bani isra'ila to kuma an fara biya saura kwata amma ba muhimmu nawa ba saboda na ji kunce biya saura kwata an kace yawa yana ganin wanda an fara karatun ƙarfi nan ba shi mutum uku hudu ba ko biyar a'a ku kun kace biya saura kwata ko kuka ce bai saura kusa ta isa ana yi na'am ana ka tambaya yanzu tasbaha wagar aka ja gano ko tasbaha a cikin addinin musulunci halal ba ta ba ba ta ba halatta ya halatta a rika tasbaha a yi tasbaha da ita ya an ƙara sallah cikin masallaci mutum shi rika tasbaha cikin masallaci shi yi tasbihi in ya gama sa aljurai bid'a na hito da ta ga hannu shi na yawo balle ya rataya ga hannu balle ya sarka goya wannan murkin ma da suke ga hannu to nan zaune kake nan ba haka da ka ta ka san dan bid'a duk wanda ka ga yana yawo da ita ga hannu haka yana yawo da ita dan bid'a na saurara yawo kana da ita gano diri ana dan riyata ka kai tsakaninka da wuta mutuwa eh? in ka gama ibada ka zauna kana yi babu komi amma in dai don ka gwada mutane kana yi bid'a ta riyata riya ah, ka karanta madakal ka karanta ihya sunna ka karanta bayan bid'i waɗanga mujaddadi shi usman ciki ya ce li'an al-musabbaha fi ha ja'izu amma bid'a na rataya ta ga waya da rataya ta ga hannu Allah ji kamalan hali eh, eh? halan ne ka rika ta guda talatin ba ɗaiɗai gida uku na talatin da uku uku gida uku nawa kenan to an halattar da ka samu ko ɗan gyaɗa ka aji kana tazwihi kana cewa subhan Allah ka dauko guda ka aji ka gane ka yi wannan ya halatta a a waɗannan su ko yan guluwi na yan guluwi na a a ba sani na ba zurfafa ga addini hmm. saboda haka ni muka magana shi ka ɗauki hankalinmu eh eh eh, eh Allah ta'ala hali mai tafsiri yace mutane sai ka iske mutum ya tashi da subahin ya gama sallar subahin gyan gyan gyan gyan zai na a arme ko addu'a suna yace ta zuwa gano cewa wannan tsakani da wuta mutuwa yace zauna nan in ka gama ka sa aljihunka kuma haka shi a addini shi a shi a gaskiya a ko alama na'am wa alaikum salam ya da hannu ana yi da hannu wace ka sa aljihu ba amsa za haka ba ka sa ta aljihu ga ta wannan ka sa aljihu in ka gama ne ka sa aljihu sai ka yi kai shin ba gwada alama ta ta abin gaba yanzu in ka zara cikin jama'a ana labari kana motsa halishe kana gwada zikiri haka yi ta riyana ya halatta a rika tasbaha a yi tasbaha amma inda an kai sallah in an haga masalla ka taso za ka yi ta waje ba ha gwada makana na tasbaha ka ta aljihunka shi nan ya yi ni to ya bayana ya yake riya wani haru ku shafata hu fil jama'a yana nan cikin ulumul mu'amala da ulumul bayani ci gaba da tambaya eh eh hmm. wasa wasa shi to wasa shi a shi to wasa shi haka nan a to ni ana mai tambaya bai nan san ku tambaya a sai a kula shi bai yi ba wanda ya hedda zakka yan ta kuɗi ta ya ba mutane kuɗinsu wanda an ka ba kuɗi shi yasa abin da zai yi in dabbobi na ya suwa ya ba mutane dabbobi su sun sa abin da kakka sai ka kara musu kuɗi wasa ka amma in kana iya haɗa mutum ɗari ka ba su nage ka tiga ta nan in ta haƙi ta noma ka ba su abinsu wasu ka sai suwa su eh? haka haka nan da nan da nan bai to rigin ba eh duk mai kuɗin da ya zaka eh bai haɗa da tankuna mai bada gidan mai mai eh ya haɗa da su a ba eh sai ka tambaye shi wani littafi an ka taimaki a haka nan a cewa saboda ina ɗan jigana da tanki ne da gidan mai rabu sai su haka ai ai kai ai ai kai Thank you. Aha bari ki gama ni ka to duba a alar da ake juya abinda amfani ka to a cikinta to in za a zaka ba a sare ta, abin nan da ta samu shi aka haɗa da shi a zakka ka gane ko yanzu kamar yadda kace kamar motoci tankuna na mai zuwa aka a ɗauko mai da su a sai suwa ko a samu wabil ko ba haka kai ba ko kuma mai motoci wanda ke ɗauka kaya waɗanda aka sawa bodi ba kai kai ba biya shi ko kuma irin mai motocin da ka ɗaukar mutane ya kai su kano ya kai su ina a biya shi ko mai gidan haya eh? waɗanda ya yana ya gidajen haya yana sana'a da su ko mai teloli tela wadda ya basuwa ana aiki yana da yara kana ji ko ko mai babura da ya basuwa ai kabu kabu ko mai bara dinga da ya basuwa ai kabu kabu duk abin da sun ka samu aka hadawa da dukiyar da ana ai zakka amma su ba amu zakka kuma ko kamawa ta yi ka sai da mota guda ciki to ba ka zuba ta cikin kudin nan kai zakka kudin nan sai baɗi wani makaryaci na ce a sai hada su shaidanin maza eh duk da wa ɗan koli ko sanan koli ba su wai waɗanda ga yara ba eh tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya in an gama sallah mutum ya tsaya shi addu'a don kai ne ko kuma in abu al'amar ya koro shi ya ce sallah shi roki Allah abin da ya kaso ba ba a gama sallah a ce a kawo salati ba wannan bid'a na ba a taba samu ne ga manzon Allah ba haka nan saban sa eh. kai ka gane yanzu ta hmm. haka sannan wasu kuma kawai su daga hmm. ah, wato saɓani ne na fahimta na malamai ah, wasu ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga hannu ga kabbar harma kawai daga gare shi bai dagawa wasu kuma sun ce a ah, an rawaito hadisan da annabi na daga hannu in kabbar harma yana daga in ruku'i yana daga in taso daga ruku'i saboda haka sai mazhabobi sun kace da akan haka wasu suna daga daga dukkan ruku'i da tasowa da sajada tasowa amma shi imamu na maliki ya zaɓi na daga kabbara ga kabbara harma kawai saura babu sauran dagawa saboda haka duk abin da ka ga wani na yi cikin waɗanga to yana da dalilin da ya dogara sai dai hukuncin da shi imamu na maliki a kai cewa ya yi wannan ya zan kamar wasa cikin sallah kana ji ko to sai mu dawo mu ce malamai sun kwaɗe ta da mun ta saɓani idan wanda ya ce ana ɗagawa to idan ka to gare shi in baka ɗagawa baka yi laifi ba ba laifi ba ne rashin ɗagawa wanga shi ko da ce yan an ka ɗaga ya zama wasa cikin sallah gare in ka yi ka illa to sai ka yi abin da babu illa ga kowa ni na ta ka ɗaga amma in mutum ya ta akwai yana dalili ne da dogara na'am a'a ga kabbara ta harma da ruku'i da dagowa daga ruku'i to wasu amma sun kara har daga sajada hmm. shi ne sun kara har daga sajada dagowa daga sajada wannan bai su shi ne aka ce ya zama wasa hmm. to mu zo hmm?

a ko da yake ba shi ba shi yana da magada manya manya na magada ko ƙanana a'a manya na ko ƙanana na yara na koko ko akwai yara eh to ba za a dakatar da wannan mota ga ga aiki ba domin an ka dakata an wa magadan na hasara sai dai an ana ganin tana iya ɗauka magana awo sai a kula da shi mai ita sanda yana da rai shin ana yawan gyara in ana yawan gyara to aji eh. in an karaba raba gado ga wanda ta fada ya ce zo aiki amma in ana ganin tana da ƙarhin da har aka yi raba gado ba ta abin nan to kada a yi hasara abin da aka samu sai a nemo sai a aji in an ka to an ka raba gado ga wanda duk ta kama sai ta zo aiki ne in ko tana ɗauko magana to da ya rasu a ajin eh mai amala zai du haka haka tara amma an ka ce za a duba eh? Eh? a duba lalakan tara ta yawa eh. ko saura kwata an ka aji ayayi ko ya an ka ce amma ne ta an tara sai an tafi awo sai an taitan awo yanzu da matar nan aka farawa to sai an zo a ga abin da ka yiwa hmm. hmm. amin amin ba